duka don duka malam yau duk abin da ka yi a wurin nan ba ka

hakimi mai kuɗi wani ciro ma a yi babban hakimi a Allah ya

Idan aboki ana da damuka ba babba. Fatan mu ga Allah kullum Allah shi baka abu ba. Kada Allah ya gajiye shi. Salatin annabi sha ɗaya. Salatin annabi sha ɗaya. Allah shi ba mu ladan salatin Allah sa a yi lafiya a tashi lafiya hakimi Allah shi da maka lafiya sai wasu kiran garkuwa a daga bakin magajin da ba ku bi gyara ne mana baya baya baya

ku ba shi guri ma daki guri nan sai ya dago da baya ga lamarin da Allah a ƙara baya akwai tabarma babban al'umma ga dari ka da kan nuna ba ka da shi tun da man bari ka ta zai na zai yayyafi a bai ka sannu ka ji ba ga dan abokin Allah shi ka

na mai mulaka ta rakiya dan nazar da Husaini Allah shi gafarta mai Allah shi dukan Muhammad Kinuwa Allah shi dukan Muhammad Amin Hi, man. Nasarawa. Nasarawa. 嗯好的好的 a nan kuma amarya sarki shehu mataki na an gudun wani tsara, mataki mataki Goma can santa. Não, não, não, não, não, yawwa da shi da Ana, ana, amin mai Allah amin da da mai da mai da ana ana ana da Ana

Ana gadin Ana gadin Ba ku zuba ba amma kun iya ɗauka. Ba ku zuba ba amma kun iya ɗauka. Allah sa Allah sa ayi matsawacin kwana. Ai, shigo a shigo Allah Allah ya sa a yi haka wanda shi a

An yi asara Thank you. a tsaya mana sai duk wanda yake da tabarma ya zauna koyewa

a saurara don Allah Allah kara ma hanki bi lafiya tare da mu. Yau. Yau. Yau. Yau. Yau. Yau. mara ta da kai a mai kodi wanda cikin ikonsa da ramarsa ta hada mu wannan rana mana godiya ga Allah muna kuma godiya gare ku duka wanda suka halarana da wanda ma ba su zo ba akan wannan magana na nadi a yau a matsayina na wakilin mai musamman sassau Malam Aminu Bamalli. Allah ya kara mai lafiya tare da mu. a matsayina na hakiki na mai shiga wanda shi mai martaba ya bani dama na alhaji Salihu Madaki. Allah shi mai lafiya tare da mu. A matsayin madakin gundumar shika. Don haka na ce ka kai wannan bikin su ne. Domin madakin gundumar shika abokin ne ba. Abokin aikinsu ne ba wai a kishi a kai musu ba. ba dakin shiga yana da iko ya shiga kowane ƙasa ba din ya komi ba sai ya taimaki wannan sarki wannan da ta na wannan gari amma kuma da ikon sarkin ina so ku gane ina fata an gane shi mataimaki ne na da na gunduman shika suna da iko shi ma yana da hali na ya je kowace gari ya zauna da sarkin wannan gari sai shawara na irin yadda zai iya taimaka ma wannan sarki gudanar da aikinsa ba kuma ba kuma ya je ne domin ya nuna ya isa ba a'a ya je ne kawai domin ya taimaka mu na gunduma da garuruwan su ci gaba abubuwa su tafi mana yadda ya kamata ina fata ku sarakuna da katai za ku ba shi goyon baya kada wani daga cikin ku ya tsammaci Salo ma da ake kishi a ce ba kishi a mace mai martaba ko ya nada ko ya ba ku wannan kasa ko kuma kwai da iko amma duk yadda mutum yake yana bukatar shawara yana bukatar mataimaki haka ne muna fata za ku ba shi cikakken goyon baya akan wannan domin gunduma da ku da gunduma cikin da masarautar zazzau da kuma daukacin kaduna state da samu ci gaba barin kara ma da Najeriya gaba. Allahumma amin. Al'amari ya kan fara ne daga ƙasa daga na kuma ya sama. Ina fata za a yi haka. Kafin in zauna na zauna zan nemi wakilin ku na daga taitin da ba lalai ne a ce kowannen ku ya buɗe baki ya yi magana ba wanda kuka ba da yake magana a madadin ku zai tashi mu ji irin abin da zai ce a dangane da wannan naɗi da kuma irin taimakawa da za ku ba ainihin wannan eh, shi madakin wajen mai shiga ina fata za mu ji alheri Allahumma amin haka har da yau a dangane da dakin wajen mai shiga da lokacin mutanen wajen mai shiga ya zama wajibi mu ba shi goyon baya goyon bayan nan ba wai na sarakuna da katai ba ne kawai namu ne kowa da kowa haɗu a taimaka mace ta yi aiki yadda tare da sarakunan muna fata za ku Allah kuma ya taimaka A taimaka mana gaba ɗaya to gare ka kai matakin gundumi shi ta yau fa ka zamo ba ka ka yaro amma kuma ka zamo ba ba don komai ba saboda Allah da wata ala da mai mataba sarkin zanzo ya ba ka dama sun ba ka dama ka jabarci mutane a ta musamman a wannan hukuma ta saboda haka sai ka nike amanan mai martaba sarkin zazzau. da ya ba da dama ni hakimin gudunmashi da daga matsayin A da Allah ya sa ka ke wannan matsayi tsakanin da Allah ka kuma gudanar da ayyuka yadda ya kamata. Ya saura da mene Allah ya taimake mu gaba. Akwai dan wani bayani da zan yi da ya wakila ya dan zo ga mutane su su a baya domin ba su san yadda abin yake ba bayan shi ba da ake lokacin yana yana farar hudu yawwa ya zo ya turo maga isansa sun zo sun same ni sun roƙi wannan matsayi to ni saboda saninsa da kuma taimakon da yake yi saboda haka ba tare da wani fatan lokaci na za na arziki gaskiya ne fatan komi saboda Allah saboda taimako ne gaskiya ne ka san ba yaron banza bane bayan haka suka koma gida kashe gari sai aka ce ne ga mutane sun yi tuntunin doka su nan sun zo shi na kuliya ne na yi mamaki wadda takardar ma da zan rubuta wa mai martaba ya yarda ban rubuta ta balle a rubuto takarda wadda za ta ba ni izini tun za a masarautar zazzau ba haka muke kawai ta kama ba ni da iko karɓe ya zo ya yi mun kudiya

ciro ma ayyukan a duk Allah a an ji aka ce ciro ma hakimin gundumar shiga amincewa da neman izinin nufin alhaji salisu madaki a matsayin madakin gundumar shiga bayan gaisuwa da fata alheri bayan haka suka jirga mai lamba kamar haka ta ranar sha tara da watan mai an umarce ni da sanar da da kai cewa mai martaba sarkin zazzau malam adam nuban wani da majalisa sun amince da ba da bukatar ka neman nada alhaji salisu madani malaman cika a matsayin ma'aikatan rundunar saboda haka sai ka tabbatar da an bi nabi da ka'idojin da aka da aka sani da asali a saurara wajen nabin ma'ana dukkan abubuwan da kwamitin nabi na masarautar zozo ta hana ko tabbatar da an kiyaye a tabbatar da an babu kuma tallatawa a gidajen rediyo ko talabijin ko talabijin. Salamu alaikum. A takaice dai takarda ke nan daga mai martaba sarkin zanzan muna mashi godiya. Allahumma amin. To yanzu ne ya an zo man godiya zan yi ansawa amma a da ba kwane ne dalilin da ya sa ku ga na zauna a gida a gida nake fitowa kuka gaji da zama kuka tafi abu to ne da na san kuma ba za ku so ku sani a cikin matsala ba alhamdulillah gode saboda haka a yi hakuri da zaman da ne saura da mai ne mun gode Allah ya kuma ya taimake mu gaba daya sai magana ta biyu a yau yau yau din nan mai madaba sarkin zo ya sa doka ba a fadan zanzo ba ba a fadan hakiki ba ba a fadan da kace ba ko mazan fama jami'an tsaronmu da kadibis ne na alhantas ne na menene an sa dokar kada a rinka zuwa wa yan fatoji sun ana buga bindiga ina fata kun ji ko ku kiyaye yau kan ɗan ya rage a gaba da wani kai wane ne gaba yawa saboda haka ku kiyaye ko yanzu an tashi nan kada a buga wata ta bindiga mu yi biyayya ga wannan doka an ko an buga kai shugaban ta gana na ganin kai abin zai kare wa amma ba a ƙi ba can a je a buga nesa da fadar zazzau in ba shi mai martaba Yace ce a buga abu kamar ranar sallah ko kuma wani biki da ake fada muna fata za ku kiyaye amin kuma amin biki lafiya Allah kuma ya tabbata mana amin Allah ya kara ma lafiya girma turo ma ya tantance hakimin gundumar suka na nadin alhaji salisu madaki a matsayin madaki ko da mace to kamar yadda girma haki ne ya umarta muna gabatar da shiri domin yin jawabi a madadin Muke shehu magajin Abbas, muke dan Muhammad mai tsibiri, ka da Allah, amin. Gine ne wai.

ku yi haƙuri a saurara wannan fatan alheri a wanne eh, eh, mana da musamman ma na yanayin da muke bangaren zaman lafiya Allah ya kara mana lafiya da zama lafiya. dinga da manshari muna musu fatan amin sarki mai nagari amin shehu magajin abbas Assalamu alaikum. alaikum. farko muna ma mai martaba sarkin zazzau kwansado ahmadu mamani Allah ya kala mai lafiya tare da mu sannan muna mika godiya mu musamman da mai girma min gunduma ciroma ayyukan zazzau Allah ya kala mai lafiya tare da mu Allah ya saka masa da alkhairi amin Allah ya biya masa bukatunsu duniya da lahira amin Allah kuma ya karo daukaka amin amin gunduma ba ta kanan ma amin abinda kake yi a nan Allah ya ninka maka shi a gidan aljanna amin muna godiya in ji kishi mai yaji zama dam Allah kuwa suka samu halartar wannan guri da sauran jama'a maza da mata mana miƙa gode mu Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allahumma amin Allah kuma ya kai kowa gida lafiya aminoni kuma wannan dan uwa namu da ya samu wannan ma dakin gunduma suna asa addu'a Allah ya ba su ikon rika wannan matsayi da Allah ya ba Allahumma amin Allah ya taimake shi ya taimake shi ya taimake shi mu kuma mabiya Allah ya ba mu ikon yi masa biyayya amin amin

kankarci yawwa mu karanta falaki da nasi falaki da nasi Allah kare mu dukkan shari amin amin Allah shi jikan aboki Allah jikan makama babba cigaban ayyukan gani-gani. Allah madaukin sarki masa kyakkyawan jagora. Amin malam. Thank you. yan muna godiya ga Allah madaukakin sarki sannan waɗannan jagorori namu waɗanda Allah madaukakin sarki ba su ko suka ba wannan dan uwa mu wannan matsayi muna roƙon Allah ta amin amin malam kare kuma Allah shi ba shi amin waɗannan wannan shugabanci da Allah ya ba shi amin malam da yan uwa duk waɗanda suka zo nan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mai da su gidajen su lafiya amin Allah madaukakin sarki ya nan da mu ولا تكسر ولا آمين سراوة ذنوبنا ولسنا صلاة آمين آمين Thank you. you. ubangiji shi ma sa Allah cikin aboki da gafara ya tafi ya ban mana abinci ayoyin ubangiji Allah su ba ka abun ba kada Allah ya kace Mata, mata, mata, Thank you. dan maza ku ba mu kuma a cikin ku zo mu fara abin da ya mu muna mu dan aljanna da wanda dan Allah ku ba mu hutu wanda suka tsaya a tsakiyar filin da dan Allah su ba mu Allah ku cikin ya

kafin mu fara muna roƙon masu mana kakaɗe da maharba da masu ɗaukar hotuna su don ba mu waje ah, kuna da mahimmanci kwarai a wannan waje amma kuma yanzu muna son na samu filin nan za mu ɗan yi wasu abubuwa da wanda ba su yi talatin mai Allah ya yarda saboda haka kan ragu a filin da Allah kamar yadda muka sani muka gani ko muka shaida mun dawo wani ɗan ba daki mai mai cika a hajji salo a ɗan ba daki Allah ya kashe kamar dauke dauke amma na hoto an yi yawa gaishe da Allah dan matsa baya jami'an tsaro na mara wasu mutum da tsaro kamar mutane wani ya dauka an buge shi yan ba an ji amsa ce ba yau ba abin da eh. su

Salati annabi goma gaisuwa ga manzon Allah.

Alhaji Salo Adamu Madaki a matsayin madakin gundumar cika Kuma yanzu mun dawo nan domin mu godiya ga dukkan waɗanda suka je wannan waje. Tun daga masu sarauta da suka bace wannan sarauta da kuma iyayenmu da suka haife mu, mu da suke guri da mu da sa'o'inmu da muke fafatawa da su da kannan mu kuma da su abin da mu da mu maroka ma marokan da suke wannan waje barka da zuwa kungiyar maharba kungiyar mawaka kungiyar masarauta da dai kowa da kowa da ba zan samu damar faɗi shi ba nan da maharba ina ba kowa barka da zuwa da kuma goja da jinjina duk kokarin da aka yi an sha rana wata awa sun muna da gasu ba a cikin gari Allah ya mun da lafiya muna godiya kwarai mutum da abin da za mu yi na gaba ne za mu saurari jawabin shugaban wannan zama wannan ne Alhaji Dogara Kaya wani ba wala wala Allah wani da za na karfa ɗan Ibrahim. Salamu alaikum. Wa alaikum. suna Allah mai rama mai jin kai Allah ba ka yi wani wani kuma tare da godiya ga dukkan wanda halatta da wuri muna so mu saka godiya ga dukkan wanda samu hannu da wannan ta Abin alfaharin ne Amin. Da wannan lokacin wannan halin godiya ga hakimin kimiyya shika mai girma tsohon wasu tsohon ayyukan zazzau. Allah ƙara mai lafiya tare da mu. Muhammad muka godiya mu yanzu wani wajen ya shafi wurin kaɗe-kaɗe ba wa ba muna sa don buɗa mana kaɗan mai baya wanda zai yi duka tashi a da za mu ga yato makaɗa ɗaya na zuwa ɗan guda sannan mu ga yato masu musa algaita za gayyata ina ne wai mana tashi wani miti da ina alhaji alhaji mijin ko ko kairo oke to kairo aka shaguna ka fi kuna rawa ke zo ya zo girma ya san girma Allah ya gara sa ka ko tafi a tsarin tambuliki ko tafi a tsarin tambuliki ko magana ka tsarin tambuliki ko ka jaji dama dama ko ya ko ka jaji dama dama ko ya ko ka jaji dama dama

Bayero kwamishina je ta yi haƙobi ministan masu masu kariya ya mutu ba su gida sai mai algaita

ne tantar tantar ba da ke masoyanmu ne kyauta kai kan masoyanmu ne Baba ka koma shiri bai sakan shiri. Tara gane kana dawa hasada. shadanai sun kai dubu ministan ko tsohon kare su sai sun ka dawo ɗari biyar kaɗare biyar ma wanda rage su sun dawo saura su ɗari to ko a ce ke so guda ɗari wanda rage saura ukurat da durwa da duna da can kare sai wance uban so guda guda za ga gaishe ma ba kuma ga yadda ka kauna mun ba su su ba da waje ba da waje Gracias. Once here, ali fadaki wani jami'in ya wasu sarki ibiri shafi yana kawari madaki sauru madaki gami muna zo mutum mujiya ina ta muke tsoro ba da bayyana masoyi bibi ga wasan kira he kare da mai kake he kake ta he ka yawa to an yadin sarki ki ta modi ga ne ko kudan sarki kin karatuwa sarki kin karatuwa kudan zan zo dan wa zaka ga zaka ga sarki da kai ke da gunduma ta nan ma gunduma ta ka ce dan sarki dan uwan sarki ne ko da mutane ɗan wani biso biyu ne alhaji ba Isu ko ya zauna. Sobi ne na Baliyan Gabas ba kariya ba. Amma Alhaji Jibril. ka ba su ce komai ba. Eh, shehu shehu muna nan. Sarkin muna nan Allah shi ka jarar da ka yadda aka tare na ɗan mata kiwo Allah ya kawo yadda za mu kawo a matsayin ka zama jarar da ka wannan da ana ba wani kuni ya ne ya shi ya shi ya ke kuma jin shi ne da Qur'ani shi ba jarar da ka wata da ke kenan wurin ɓangaren Lafiya mai gunduma batuka! Lafiya mai gunduma batuka! Ta zarce, alkur'an kuwa da wuce.